ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku yi follow ɗin ma instagram da facebook kada ku manta da like and share da kuma comment mun gode miyagun ayyuka na ɓata gari a jihar bauchi rundunar 'yan sanda ta jihar ta yi wani babban nasara na damƙe wani da ake zargi da kisan kai ya kuma yanke kan wanda ya kashe kana ya kwakule idanuwansa kamar yadda buka ya umarce shi don a yi masa layar zana wani laifi ne nai wani laifi ne na kaji yaro na yi na ka kama eh. dalili dalili na kaji yaro na suka kwana mai wa amfani ya cinye ni kuma yana same shi gama ranar mai ranar juma kuma ranar juma'a kuma eh, na giraji. na giraji? ina giraji ni kuwa dawa yana rike da danda yana buge shi eh, ya badi da aka yi ni kuma ya na tira kai ina aji a gefe na ba abin nake da kai idanun yi wani ne ya yake boka wanda yake zuwa gasan kokaru wai na samun kai masa ya hada mu wani laya magani wuri ko gama mutum yana tafiya ya zaure ta ya ta abin da ya kai lokacin na bayan kashe yaron yana manta akwai wanda ya ke do yana kuma yana shiro wadda wai da adamu ni laya wai gama mutum yana tafiya wani kada yana tafiya jeji ba da kaka ya tsorata ya bace saboda ko ina ka tafiya ina jin tsoro ko ina ka tafiya ina jin tsoro ina da ina da mata ina da yara na biyu eh, aga koya da nake tafiya ni kadai halaye ringa tsorata ko a cikin ɗakina nake kwanta sai ringa jifa ina ya taimake ni yana da wannan magani ya yi wa yaron wayo ya ja shi cikin jeji ya yi amfani da sanda ya buge shi sai da yaron ya mutu sai ya amfani da wuga ya yanke kan yaron ya kwakula idon yaron shine ya daka akan cewa shi ma mai tsafi ne ya gaya mishi ya kawo in ya samu idon ya daka ya kawo zai bashi wani sa'a to dai a yanzu da nake maka magana yana nan a wajenmu mun kamo sa kuma muna faɗa da bincikenmu insha Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan shi ma za mu kawo shi kuma za mu sa mashi hukunci daidai da abin da ya yi za mu gurfanar shi gaban kotu to a lokacin da aka kamo sa dai an samu wuka guda ɗaya an samu mp3 an samu su laita a tare da shi to a yanzu dai muna kokarin zamu profiling din shi zamu gurfanar shi gaban kotu kotu ta mishi hukunci ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku yi follow ɗin ma instagram da facebook kada ku manta da like and the share